sha shida ga watan ramadan na shekara ta 1440 wanda ya daidai da 21 ga watan biyar na shekara ta 2019 muna cikin tafsirin surat yasi wanda mun tsaya aya ta goma sha biyu karatun da ya gabata يوم إن شاء الله a tashi aya ta goma sha uku ita ce wadrib lahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ المرسلون إذ أرسلنا wancan karatu da ya gabata Allah yana cewa na nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu lalle mu dinnan inji Allah mu ne kiraya da mutunci kuma mu rubuta duk abubuwan da suka gabata da kuma abubuwan da suka sunnanta a kan shi wato gurabun ayyukan su duk mu rubuta waɗannan abubuwa ke ɗaya wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane abu kuma kowane al'amari mun ƙididdige shi cikin littafi ne shi ne launin mako ma'ana da aikin da mutum ya yi kyakkyawa ko mara kyau to ke ne kuma zai ga sakamakon abin da ya yi wanda za a mun jinsu dama irin aikin da mutum ya yi to irin sakamakon da zai samu kenan sai Allah ya ci gaba da bayani cewa wata ribrahun masara ya aka yi umarni Allah ya ce ka buga masu misali ku ce buga misali domin misali yana sa mutane su fahimci abin da ake samu a fahimta Barmai na cewa wa bil misali ya tabi magana da misali ne magana ke bayyana sai a fahimci abin da ake so sai Allah ya amfani da wannan hanya ya ce ka buga masu misali akwai ayoyi daban-daban waɗanda suke buga misalai diddan a jawo hankalin al'umma su yi amfani da hankulansu da kuma misalin da aka ba su don su yi aiki da abin da ake kira sa kai shi wuri da zarbul matsalin ƙur'ani kare karim mawaɗi a kasira an ruwaito buga misalai a cikin alkur'ani mai girma a cikin gurare daban-daban waɗanda aka buga misalai don su al'umma su abin da ake so a gani. da ibatin nasi an dai kawo wannan misalai ne don a faɗakar da mutane a yi masu wa'adi su gane abin da ake nuna masu kan shi shine hikimar na buga misalin yanzu sai mutum ya wa'azantu wa irshadihim da kuma shiryar da su kan wani abu da ake su shirye da wal ya'tabiru kuma ana so su lura da su waɗannan abubuwan kuma kenan hikimar buga misali kusan ga abubuwa ne guda uku wa'azi shiryar da mutane wa'azantuwa da su waɗannan mutane da aka buga misali da su tunda in ka yi wani al'amari ne ya amka ma wasu mutane da aka ba da misali kansu inna alkhairi sai ka jajirce ka yi irin wannan aiki in aka san haka ne sai ka kaurace mashi dan kada kai ma musibar da ta sami wannan can ta same ka wa min haka wuluhu ta'ala yana daga cikin misallai da Allah ya buga akwai faɗala mai girma da ya faɗi a cikin suratul kahfi inda yake cewa wata lahum matsalar hayatin duniya ya manzo Allah sallallahu alaihi ka buga musu misalin rayuwar duniya yadda take rayuwar duniya da kake gani to ka buga musu misali da ita Allah ya ba mu misalin rayuwar duniya ga ta kamar haka kama in anzalnahu minas samaa ita rayuwar duniya da kake gani kamar ruwa ne wanda aka saukar da shi daga sama idan an saukar da ruwa daga sama me ke faruwa fakhtalata bihi batun ardi sai tsirran ƙasa su ca kuɗi da wannan ruwan da aka sauka ada an yi ruwa tsirrai ne za su ca cakuɗu saboda za su ji ni'imar lema ta shiga cikin sai su kullo su fito waje fas asbaha hashiman sai su tsirran nan wani lokaci kuma sai su kasance busassu saboda sun kai matuƙarsu da haka yanzu sun cika lallacewa za ta biyo baya sai su bushe tazruhu riyah har iska ta rika rarraba su ta dauke su ta watsa su nan ta watsa su nan lokacin da suke danyin su jikin itatuwan su iska za ta dauke su ba ta daukar su amma da zaran cewa sun bushe sun zama busassu sai iska ta rarraba su ta wawwatsa su ta daidaita su to haka misalin rayuwar duniya take idan ka kalle ta wani abu ne kamar abu mai girma mai mahimmanci kamar yadda mutane suke ɗaukanta amma kuma aikin kawai ce ba ta da mahimmanci idan baka kama Allah subhanahu wata ala ba da yi mashi yadda ya kamata yadda ka kaga ta rarraza ta wawwatsa tsirrai din nan da ya bushe to haka za ta daidai da mutum idan bai bi Allah ba in dukiya ce mutum ke takama da ita in Allah ya so sai ya kwace dukiyar idan ya kwace dukiyar gabaci tana nan kenan ta gudu idan mulki mutum ke gaba da shi sai a anshe mulkin tashin hankali ya same shi zai zama ga wulaganci abin da ya yi ma mutane to duk haka al'amari yake tafiya misalin rayuwar duniya haka aka buga ta da suru wanda ya kushe ya lallace wa kana Allahu ala kulli shay'in kuma Allah mai iko ne bisa dukkan komai kun ga Allah ya ba mu misali na farko da rayuwar duniya dan ya nuna ba komai bace ita duniya da ba da kima ba da daraja wajen Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kanat ad-dunya tasilu inda Allah jana'a ba'ubatin ma saka kafiran hashar sharbata ma da duniya ta kai kwatan kwacin fiffiken sauro da kafuri bai sha makwalwar ruwa ba makwalwa ne kacal ba za a ba kafuni bai sha inda tana da daraja amma saboda ba ta da daraja sai kowa ya shiga ya fanta ba a cikinta na kirki da ba na kirki ba kowa ana ba shi ita duniya din dan ba mai daraja ba ce amma ibadi shi wallahi Allah bai bada shi sai ga wanda Allah ke so da ka mu yi kokari mu bi hanyar lahira mu yi kokari mu kama Allah sai Allah ya so mu wa qawluhu ta'ala Allah ya bada misali na biyu cikin cikin suratul ankabut aya ta 41 inda Allah yake cewa masalul ladina takhadhu min lahi awliya misalin waɗanda suka riki koma bayan Allah masoya suka riki wasu mutane suka ɗauke su matsayi na Allah kenan suna ga su wannan mutane daidai suke da Allah ko ma sun fi Allah saboda sun ɗauke su masoyansu ne salil alkabut kamar misalin giza-giza ne ittakhadha baita wanda ta rike gida gizo-gizo zai yi gida ya tsara gidan kaga gidan ya yi kyau a kan kallon shi amma kuma sai ya zo sai ya zama cewa ya kwana waje kuma ga yadda yi shi kuma ga gidan mai rauni ne ba da ƙarfi iska za ta iya ciwi mai gidan nan nashi sai Allah ya ce mana wa inna auhanal buyuti la baitul lallai lalle mafi rauni gine-gine mafi rauni gida shine gidan gizan gizo ya alamu da sun kasance sun fahimci haka Allah ya baka misali da wani abu da ke tare da kai dan ya nuna maka rayuwar duniya ita ma ba komi bace ba da kuma wauta irin na me na gizo-gizo da rashin amfanuwa da abin da ya yi giza-giza ya yi gida ya jajirce ya yi sakar gida amma kuma gidan ya zamo mara ƙarfi kuma gidan da bai hana a ji ruwa zai tsare ka daga rana zai tsare ka daga mai farauta in dabbar da ta zo za ta farauce shi za ta gama da shi in mai farauta shi so da Allah wannan gidan ya yi amfani bai gida ba to haka nan duk wanda bai kama Allah ba ko me ka kama ba zai amfani a gare ka kamar yadda gidan nan bai amfani ba ga gizo gizo wajen tarbe mashi abubuwa daban-daban to kai ma wannan da ka kama kuma bayan Allah ba zai iya amfana maka da komi ba duk yadda kake gani girman shi ba ya da girma a wajen Allah saboda haka tun da bai da girma a wajen Allah ba zai taimake ka ba kenan ba zai amfanar da kai ba waye ya kamata in rike wanda zai taimaka mani amfanin da ni shine Allah subhanahu wata'ala saboda amfanin da tau da abin da ke cutarwa da hannun Allah saboda haka ya yan uwa mu riƙe Allah yadda ya kamata sai ya zama mun samu cin nasara sannan misali da uku da Allah ya ƙara bugawa cikin suratul tahrim yace وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah ya bada wani misali shi ma a yanzu ga musulmai muminai wanda ya kamata su kalli wannan misalan sai ya amfanar da su da kuma saita rayuwarsu Allah ya sake buga misali ga waɗanda suka yi imani me Allah ya buga ma masu imani misali sai ya ba da misali imra'ata fir'aun matan fir'auna kowa ya san fir'auna makiyin Allah ne kowa ya san fir'auna ya yi girman kai ya yi ɗagawa ya nuna isa ya nuna kafirci ya yi da'awar olubiya da rububiya. fir'auna ba wani nau'i na kafirci da bai aikata ba ba alfaharin da bai yi ba da ba. da nuna shi ya isa a gani da Allah ya san ai mutane sun san fir'auna yi waɗannan abubuwa ne amma ga shi yana Allah kuma ya kasa sa matar shi ta yi shi wani irin Allah ne shi Allah ne wai yake dawa amma ga wata karkashin shi take matar shi ita ba ta yadda shi Allah bane ba ta biyayya a gare shi ba bal sai Allah ma ya ba da misali da ita saboda ƙarfin imaninta shine matar fir'auna in lokacin da matar fir'auna ta ce ta nuna barranta da shi fir'aunan ba ta yarda da shi ba ta nuna ba ta imani da shi ba ita wanda ta imani shine Allah subhanahu wata'ala ubangijin gaskiya ba shi wannan ba take cewa rabbibni li indaka baitan fil janna ya Allah ni na yi imani da kai da ka ina su ka gina mani gida a cikin aljanna Wajen da inda suke roƙo wa najjini min fir'auna wa amali kuma ka tseratar da ni daga fir'auna da kuma aikin da fir'auna ke yi ka tseratar da ni daga wannan aiki ko ka ta nuna ta yadda da aikin da fir'auna yake yi kenan ba ta yadda da shi ba da haka take roƙon Allah ya tseratar da ita daga shi kai shi fir'auna da kuma aikin da yake aikatawa dan ba yi imani da shi ba ta ce wa najjini min alqawmi zalimin ya Allah ka tsayratar da ni daga mutane a sani. wanda yake karantar da kai idan ka kama hanya ta gaskiya kan da yake kake to ko da karkashin wani kake in ka rike gaskiyan ba za ka shi ba karkashin da shi da kake bai sa ka shi kai ne kama Allah da gaskiya sai ka tsira sai ka samu cin nasara sai ya zamo kafircin shi yana kan a kan shi makirce makirce zai shirya ba za shafe ka ba cutarwa Allah ba zai su bashi dama bai cutar da kai babu abin da zai yi maka kamar yadda ita fir'auna a matan fir'auna haka Allah ya tseratar da ita daga mutane a zalimai ita su samu aljannar fir'auna shi kuma zai samu wuta ga wannan shi ma an ba da misali ne ga mutane muminai Idan su gane imani yadda yake in ya shiga zuciyar mutum to baya shakkar kowa zai rike shi rikewa na gaskiya don ya san ba wanda ya isa ya cutar da shi don ya san wanda ke tare da shi shine Allah shi ne bai kange shi ba zai ji tsoron kowa da komi ba wannan misali ne Allah shi ma ya bada duk waɗannan misalai ana nuna ma muminai domin su kama Allah kamu na gaskiya su kyala abubuwan da waɗanda ba kai imani suke jawo su zuwa gare shi ba don cin ne ba daidai ba ne kama ta rabar matsala fi zubab kamar yadda dai Allah ya bada wani misali game da kuda da an samu a cikin alkur'ani ya ba da misali wal ma'uza da sauro wal kal da kare wal a'ma da makahu wal basir da mai gani wa shajaratu tayyiba ya ba da misali da itatuwa wata itaciya mai dadi wa shajaratu khabitha da kuma itaciya lalatatta mara dadi mara kyau wa abdul mamluk da bawa wanda aka mallaka da wanda la yaqdiru ala shay'in bai da iko akan komi wa man ya'muru bil adli da kuma wanda ke umarni da adalci wal qur'anu mali'un bil amsila malam yake cewa shi wa qur'ani ka sani cike yake da misalai daban-daban da haka ma Allah yake faɗi a cikin suratul ra'di kadhalika yadribu llahu al-amsal haka Allah ke buga misallai kala-kala don mutane su fahimci abubuwan da ake jawo hankalin a kan shi suke kokari su gane su aiki da waɗannan misalai din. mutum ya tsokari ya fahimci misali ne sai ya gane yadda ake so da haka Allah ya bada misalai kamar waɗannan misalai da muka bada daban-daban to shi ne sai Allah ya bada wannan misali na ciki ita kuma wannan surat yasin inda Allah ya ce wa drib lakum masalan ashabal qarya ka buga musu misali ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutanen alqarya din nan ka ba su labari ka nuna masu abubuwan yadda suka faru ka faɗi masu ɗaya bayan ɗaya su wannan tarihi su waɗannan mutane alƙaryar malamai suna tafiya cewa sunanta antakiya antakiya sunan alƙaryar kenan ka'idatul awasimi biladun rom ita ce wata ginshiki ta kafital na ƙasashen rum irja'aha saboda mai ifja al lokacin da manzanni suka zo masu an aiko masu da manzanni ai rusul isa manzannin da ake nufi manzannin annabi isa ma'ana yan da'awa hawariyun na annabi isa su ne suka je annabi isa ya tura su zuwa ga wannan alƙarya din domin su je su yi wa'azi a ciki duk lokacin da mai da'awa ya shiga da'awa to ya sani wa ya kama wani babban abu ne sakon allah ne yake so ya isar ga al'umma allah kuma mutane ba za su bashi ba za su yaƙe shi mai da'awa ya sa ma zuciyar shi haka sai da'awar ta yi mai sauƙi. kada ka ɗauka kai da'awa kake kan daidai kake ba ka da matsala ba wanda zai challenge naka ba haka al'amari yake ba mai da'awa bar shi ne za a yi challenge na shi zai samu challenges da yawa zai fuskance su saboda da'awar da yake so ya goye. wa qissatuhum tadullu ala irsali isa ligairi bani isra'il mala yake cewa to shi wannan kissa da ake badawa tana nuna cewa annabi isa ba banu isra'il kawai aka tura mashi ba domin ga mutanen rum wata alƙarya da wasu malaman suka ce albakiya sunanta an tura masu shi ya tura masu wasu masu da'awa cikin gari so kaga kenan da banu isra'il kawai ai su roma ba banu isra'il bane ba to amma gashi ya tura yan da'awar shi so wala Allah annabtaka shi ta hada da wannan yanki inda kuma dan an nuna mutane tamhidan li risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati ta'ummu kafatan nas dan kuma a nuna wani shimfiɗa ga manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zai zo wanda shi manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada duk al'umma baki ɗaya na duniya manzan Allah Allah ya aiko shi duk duniya aka aiko mishi sauran annaba kawa wannan annabi a tura shi zuwa yanki kaza wannan yanki kaza wannan yanki kaza kamar nan kasar yanzu sai a turo ila annabi a Kano daban annabin Kaduna daban annabin Katsina daban annabin jihohin Yarbawa daban na Inyamurai daban na kaza na kaza na kaza sai a aiko su kala kala shi wancan ba wannan ne annabi shi ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi aiko shi aiko shi mutanen duniya aljani da mutum ko ga manzan ta kashi ta sha babban da dawa ta sauran tashi ta fi ƙarfi don haka duk wanda bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an aiko shi to wannan mutum baya cikin musulmai mutanen annabi isa kiristoci da ayi musulmai ne lokacin da annabi isa yake cikin su aka aiko shi to amma shi kan shi ya yi bishara da manzon sallallahu alaihi wasallam aya qur'ani ta rafa wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ina maku bishara da wani manzo da zai zo bayana yadda da shi sunan manzan din ahmad shine muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi musa shi ma ya faɗi musu. ya faɗi masa akwai annabi da zai zo shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma littattafai na Bible ya tabbatar da waɗannan bayanan sai suka harrafa shi suka canza suka koge nan suka ƙara nan suka yi kaza suka yi kaza da ni su wuce hasken Allah kuma ba sa iyawa saboda Allah ya yi alƙawari, zai cika hasken shi wala kare halin shirku ko da mushrikai sun ki ba su yadda ba sai Allah ya shiga ya isar da hasken shi to da haka kun ga aikowar annabi isa shi ma dalili ne ko alama ce ko shimfiɗa ce mai nuna aikowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza arsalna ilayhim musnaini lokacin da muka aika masu yan aike guda biyu sune rusulu isa yan aiken annabi isa guda biyu annabi isa ya aika masu da ya aika masu fakaddabu huma sai suka karyata san su biyu manzanni biyu sun zo daga wajen annabi Allah annabi Isa ba abin da suka zo yi sai dai su jawo hankalin mutane su yi imani su bi hanya ta daidai su bi hanyar Allah domin a gudu tare a tsira tare shi ne kawai hikimar mai da'awa wallahi yan uwa ko a yanzu mai dawa aiki shi kenan so yake da kai da shi da sauran al'umma ku duk gudu tare ku tsira tare ka bi abin da ya kira ka zuwa gare shi ka saita kai imani kai ikhlasi kai duk wani aiki na kwarai haka ake so ka yi shi ta hanyar mai da'awan nan da ya zo ya da'awa zuwa gare ka kaga idan ka yi da bi wannan da'awa za ku ta tafi tare sai ku tsira wajen Allah subhanahu wataala to amma an kira ka kaki ya ce ka yi kaza ka yi kaza ɗin da ya kira ka wanda shi zai taimaka ku tsira tare to da haka sai kawai suka karyata waɗannan 'yan aikin annabi isa suka karyatar da su waɗannan mutane ya ce ai arsala isa rajulaini min alhawariyi na ila antakiya annabi isa ya aika mutane guda biyu cikin hawariyun mataimakan annabi isa almajiran shi zuwa wani gari da malaman kisoshi na tarihi suna cewa sunan shi antakiya fa indama wasala libabil hisn lokacin da suka kai kofar garin kofar ganuwar garin suka kai waje da shaikhan yar'a gana man sai suka tadda wani dattijo yana kiwon dabbobi a kofar shiga garin kafin mai su shiga garin da aka tura su malamai da yawa suna cewa sunan wannan dattijo habibun najjar haka suke cewa amma ba a samu nasi na hadisance da ya tabbatar da haka ba kamar na antakiya ne kenan shi yasa malam nan yake cewa zakara ba'dul mufassirina wasu masu tafsirai sun ambata cewa anna hadha rajul asbahu habiban najjar shi wannan mutum sunan shi habibun najjar walakin lam yura shay'un thabitun min alkitabi aw sunna yuthbitu dhalik sai dai ba a ruwaito wani abu ba daga al-qur'ani ko wani abu daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa sunan shi habibun najjar amma mafi yawan malaman tafsiri za ka ga sun kawo shi da na sunan shabibin najjar sunan garin alfakiya haka dai amma babu nasti sarayen wanda na alkur'ani ko kuma suna manzarsa da ya tabbatar da waɗannan sunayen isra'iliya ce sai dai abin da ya sa malamai gida ba su soke su ba nan yanke saboda ba zai cutar ba yanke an fahimci bayanin? to don haka mala ya ce babu inda aka samu wannan ya tabbatar da haka wallahu a a'lam Allah ne mafi sani ga wannan bayani kenan to da dai ya zo cikinsu su da waɗannan bayan Allah sun zo amma sun fara wa'azi a farkon shigowar gari sun samu wani bawan Allah shine kamar yadda na faɗi maka wasu malamai da yawa sun tafi sunan Shabibu Najjar sun same shi sun kiraye shi zuwa ga musulunci fa sallama alaihi suka yi mashi sallama da suka tada shi wa ku ila din suka kira shi zuwa ga addinin musulunci fa ajabahuma an ci nasara kenan sai suka karba kiran da ya ai sai ya karɓa kiran da suka yi mashi mutum biyu sun kiraye mutum ɗaya Allah ya taimaka da falalar shi ya karba fa jaba kuma ba da shi ma ku lura dalilin ƙarin ansawa ba da an hu ayatan fi isba ibnihi alladhi kana maridan min منذ da ya lahu fashfiya yana daga cikin hikimar da ya sanya ya karbi da'awar wani abu ya ga an nuna mashi daban al'ajib sun kiraye shi zuwa ga musulunci bai sai mai sallama to sai ya zamanto cewa yana da ɗa mara lafiya ɗa mara lafiya ɗan ya fi shekara biyu ba shi da lafiya sai suka nuna mashi aya ma'ana wani alama da ya kamata ya yi imani da su shi ne mai sai suka warkar da ɗan suka yi ma yaron addu'a sai Allah ya ba shi lafiya kana da yaro ba shi da lafiya wasu bayan Allah masu da'awa su shigo su ce za su mai addu'a ya warke suka yi addu'ar Allah ya karba ya warkar da ɗan dan Allah dan me ba za ka yarda da su ba me yasa kuke gani kiristoci suna kwasan mutane da irin wannan wai saboda su ma ai na isan ne su ma suna ibrahul akma wal abras da kuma Marta, suna ga suna warkar da mara lafiya da makaho da kuturu duk suna warkar da shi haka suke cewa suna koyi da wannan sirik wannan saboda asali annabi isa ba ya zo ba ul akmah wal abras wa al mauta bi idnillah annabi isa ya zo na wani abu to shi yana duk wani kirista sai shi ba ya dauko dan akwatin shi shi ma warkarwa waye kuma shi ne mara lafiya tunda rashin lafiya ba mafi girman rashin lafiya irin rashin lafiya ta zuciya Tarshen imani to duk inda ya ji shi warkarwa yake yake gani kuma ga su da ƙoƙari sun fi musulman mu ƙoƙari in ka bi an kudi din nan duk in ka shiga motar haya za ka ga akwai wani fasto yana wa'azi a ci bai gajiya ya ta yi hakuri inda mota za ta tsaya mu kuma ga hanyar da'awar ba ma yi kaga a nan ma arewacin dan raini sai kaga har gidajen musulmi suke biyo za su yi masu dawa asibitoci za ka sun da dan wannan yan takarda ta su suna rarrabawa shaguna yana iya ganin ka in ya raina kurarka ya ce zai ma wa'azi wai wa'azi zai maka to kaga in Allah ya sa da kai kana da ilimin abu kai sai ka wa'azance shi Mai ya sace ka kai sai ka sace shi to yan uwa haka fa suke yi za su zo da lodin dukiya daga yankuna na abuja da makamantansu su taho nan wajajen su shiga ƙauyuka suna ba su abinci su ne masu wa'adi mara rago sai ya yi su kai matsayinka da keke kake yanke. Allah ya hore maka lafiya ya baka aikin yi wani ya baka sana'a wani ya hore maka kasuwanci dan Allah a rayuwarka cikin shekara ɗaya cin da Allah mutum nawa kai wa'azi ba ma wai an ran ba a musulmi yan uwanka mutum nawa kai mara alinku munkara a kan shi in na mai lissafi sai ka ga ba su da yawa ba su da yawa mutum abin da ya yi amma ba ka tunani za ka koma ga Allah annabinka annabin rahama ne ya yi umarni da cewa sai an yi wa'azi ya yi umarni da duk abubuwan da ya kamata ya nuna mutane ya nuna musu amma dan me ba mu ɗauki haske ba sai wasu sakarkari su shigo yankin ka su zo kai kai yanzu kana jin za ka yi shiga yankunan suka yi wa'azi wallahi sai wahala an gana da nake ka tai kudi nake ne mota ta tashi ka fara da'awa za su yi maganin mutum ba za su bari ba nukau haka za a yi ana yin wannan abubuwa maimakon mun gani da suke yi hikima ce alhikmatu dalatul mu'min hikima tsuntuwar mumini shi sai ka kwace wannan hikimar kai ma ka zo nan yanke ko kama yin da'awa shiga ƙauyuka ba wanda zai hana ka kai da'awa ka kiraye su zuwa ga addinin Allah shigar ka yi masu nuni kana jawo hankalin su bil hikmatu wal ma'ilatu hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi in mutum ɗaya ya shiri ka ci nasara ɗaya kaɗai ba ma wanda ba musulmi ba musulmi ne yana kan wani abu na shirme ba na daidai ba kai mai da'awa Allah ya taimaka ka jawo hankalin su ya gamsu da kai ya bi abin da kake so ka ci nasara to amma me yasa muke wasa da da'awa in ba mu da lokaci me yasa ba za mu ɗauki ɗawainiyar wasu ba mu tura su mu rika dauka dawainiyar su idan ka ɗauki ɗawainiyarsu, su ladan nan tana nan tare da ku kai ta ɗaukar ɗawainiya mai da'awa saboda da'awan da yi sunan Allah ‘yan uwa ana bukatar waɗannan abubuwa mu shiga ƙauyuka na taba wannan bayani wani lokaci cewa wajibi ne mu karanci addinin nan da ba namu ba na kiristanci mu karance shi mu san shi amma zai fi kyau ga wanda ya san addini shi ya karanci kiristancin don kada ya birkici kada ya kasa fahimtar bambanci in ba shi da rau saboda ka idan ka yi haka sai ka shiga kai ma ka yi da'awa yanzu waɗannan rusul isa sun isa sun yi da'awa sun tadda mutum na farko a ƙofar gari sun mai wa'adi kuma yanzu ya karɓa masu falamma dakala alal malik ismuhu antikhan min mulukin rum lokacin da shiga shiga cikin ƙasar akwai sarkin garin ana ce mashi antikan daga cikin sarakunan rum mala yake ce a ƙarƙashin wannan bayani ce zintuhu li tawdihil makan la li na faɗi wannan sunan wannan sarki antikan dan kawai maganar gurin ya cika amma ba dan wai abin ya tabbata haka ya zo a shari'a ba Kuma gane dan kan ka dauka cewa tabbata ka yazo a hadisance ko a ayi Qur'ani ta tabbatar da sunan shi haka a ba wannan sai dai kawai ya faɗi ya ga hanyar da mafi yawan masu tafsiri suka bi suke yi to shi ma sai ya kawo sunan mutumin wa kana ya'budu sanaman shi azdikhan sarki daga cikin sarakunan rum yana bautata ma gunki ne kaji abin da yake bautawa duk ni'imar da Allah ya bashi ta sarauta da girma amma sai Allah ya haramta mashi ni'ima ta imani ni'imar imani yan uwa ta fi kowace ni'ima girma ita ya kamata mu yi kokari mu samu imani ya tabbata tare da idan mutum ya kasance babu imani tare da shi duk wata ni'ima da za ka samu wallahi takaitatta ce lalatatta ce ta dukiya ce ta ‘ya'ya ta sarauta ta mulki ta kaza ta kaza ta ce saboda rimar imani ita ake yin bukata ita ce ba da aka yanzu sun kiraye shi zuwa musulunci ya ƙi yadda fada'awahu ila dini suka kiraye shi zuwa ga addinin musulunci din nan har yanzu fa aba wasa kuma sai ya ƙi bal sai ya sa su gidan yari kamar shi za su yi mai wa'azi wannan shi ne wata raba kuma biljaldi sai da ya bulale su sannan ya kai su gidan yaya ya bugi mai da'awa kuma mai da'awa nan da aka buge shi muna tsammani zai daina da'awa ne an ƙara zaburar da shi haka kai ma mai da'awa ake so na samu zuciyarka duk lokacin da kake aka zazzage ka kan da'awar da kake yi ko aka buge ka ko aka tuzartar da kai a yi masa addu'a waɗannan ba san ni waye ba Allah ka shirya da su haka ‘yan uwa ake bukata mu kasance muna yi ba sai mu yi rikici ba ko mu ce mun watsar da kundin da a yanzu mun dena tunda ma har abin ya kai ga bugu har abin ya kai ga gidan yari har abu a to ba kai ga gidan yari saboda neman abincinka me yasa ba ka daina neman abincin? kana neman abinci ka bibi wani ko ka taka wani ko kai ma wani ba daidai ba sai ya kara ka kila ka zo sai a gidan yari da kai in an yi doka za ka ci kai wannan kasuwanci ne na bashi tunda ya kasance an kai ni gidan yari ce kawai ni na bari wannan kasuwa ba gida zai yi wuce ci haka ba zai bari ba to sai ta hanyar Allah ne kai ba za ka yi a ba wato zarci ba wallahi a yi maka hanyar to hanyar Allah ya fi komi girma shi ya fi daraja فارسل عيسى رأس الحواريين شمعون الصفي على أثرهما ليبصرهما sai annabi isa ya aiko da ɗan aike na uku ya aiko da manzanni guda nawa yan aike shi guda nawa ya turo malaman shi nawa ya aiko guda biyu sun je wa'azin nasu ya yi tasiri a bal an sa su gidan yari baccin a masu bulali to sai ya aiko manzo na uku wannan wace irin alƙarya ce har manzanni uku yan aike uku za a turo masu shi na uku ɗin wasu malaman tarihin suna ce malaman tasiri suna ci sunan shi shambunu safi sunan shi kenan shambun ya biyo bayan su domin ya ga wani hali suke ciki tunda ya ji sun yi shiru me ya biyo baya fada kala shambunul balada mutanakkiran sai shi shambun dan aikin annabi isa da uku sai ya shiga garin amma irin ya yi shiga da ba za a gane shi waye ba an fahimci bayani ya ɓadda sawu ɓadda sawu shi ne disguise kenan ya ɓadda sawu haka irin wannan shigayye ta ɓadda kama to yanzu ya shiga haka hatta tasala bil malik fa akramahu yace wajen wannan sarkin shi kuma sarkin ya girmama shi wannan dan mai wa'azi na uku aka girmama shi saboda bai san waye shi ba da ka kawai ya gan shi yana da kyau ka girmama bako in ka gan shi abin da yawanci ke da muke da rauni kan shi girmama baki in mun gansu bako shi yana da arzikin shi tare da shi girmama shi sai Allah ya ƙara ma arzikin nashi ƙaranci ana buƙatar bako ka girmama shi a kwana uku me girmamawa ka ba shi masauki ka ba shi abinci shi ne girmama bako to amma mu arewaci ko nan mu ƙauyuka muna girmama baki akan in ka je birane za ka je wani ma ɗan uwanka ne wani ɗan uwa na jini yake ni ba na musulunci kaɗai ba ga alaƙa ke kenan amma sai matar ta ce su ba san da zuwanka ba da ka, yau ba ka da abinci sai dai daga gobe za a yi lissafi da kai ka je ka nemo kenan tun amma ɗan uwa haka da Allah min ba da aula za a yi ma wani babu haka kenan ba za a yi ba kuma su suna ga daidai ne suka yi su suna ga wayewa ne da ci gaba maimakon isa kake da wahala ko da baka yi waya ba a shiga kicin a ɗebo tun da akwai abincin a gidan sai dai turanci ya hana a yi shi don ana so a nuna maka kai ba ƙauye ne ba san tsari ba su su suka san tsari to shi ba ku ba in zai zo bakunta ba sai ya ce gane nan zuwa ba kunta ce ya ta wuce sai a girmama haka magabata suke na ba ta an fahimta to don haka shi wannan bawan Allah wannan sarki kun ga ba musulmi ba ne ba da wannan bakoje sai ya girmama wannan bako ya mutunta shi ya girmama shi sosai da sosai saboda bai gama kowa ne ne ba li'annahu kana yukhfi imanau saboda ya boye imanin shi bai san wani addini yake yi ba kawai dai bako ne haka ake so ka girmama bako duk in ta ganshi ka girmama shi irin yanzu saboda musa muna fama da fitilu, girmamawa da za ka yi mashi samu abinci ka bashi inda hali ce ya je ya kama gurin kwana in baka san shi ba kwata-kwata saboda matsalar da ke faruwa a yanzu ko kuma tura shi wajen hukuma ka ce ya je can da Allah su ɗauki ɗawainiyar shi ai su ɗauki kwantar shi in ka so ka ba abinci ne menene matsala saboda halin da ake ciki Umar bin Abdulaziz Allah ya dade shi yana cewa tuhdathu lin-nasi 'abdiyatun biqadri ma ahdathu min al-fujuli ana kirkiran wa mutane hukunce hukunce gwargwadon fajircin makansu mutane sun kirkiran makansu fajirci ba ko zai sai ya sace mai gida ya sace kayan gida wani barawo ne wani kaza wani kaza da ana samun waɗannan ba a ganewa sai sadda yi da yi sai a gane ya sace kayan gida an taba yin bako wani bawan Allah wani limami ya dauke shi ya sa shi ya girmama shi kai shi daki shi kan cewa malami ne malamin kuma talanka yana da yan waye shi ɗin nan bata ma kai girman tawuwa wannan yan karama ɗin na game da ya ce irin yan doki a ɗanan ta daɗi na yan karama kawai mutumin nan ashe barawo ne da ya tashi sai ya sace ya wayan mala da dan abin da ke da amfani a ɗakin ya ɗauke shi ya ƙara gaba Allah da yake ba a zalimi ba ne ba lokacin can baya kawai sai gashi an kashe yan fashi sai gashi hada shi in wasu kula su tana jan wani lokaci baya an taɓa kaso yan masu yan fashi fashi haka a can aka zidda su bakin police station kafin a yi mata fensin ɗin nan yana ga sai in kaji sai ga hada gawar shi ba gunta ya zo amma shi dan bashi da makami to kun saboda irin waɗannan radiyoyin to dole mutum ke taka tsantsan saboda qur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahadduka kada ku je jefa kanku zuwa ga matsala shine halaka da haka in akwai wani matsala in ya zo sai ka kai shi wajen hukuma ita ta shi ba ta shi in baka san shi ba bai halaka dan bashi guzurin da zai ci ka kara gaba ya tafi ya ka ya fi sauki don gudun matsaloli da ke faruwa to da haka wannan bawan Allah dai ya girmama wannan bako saboda ya yi shigar da bai gane shi ba su malatafal malika fi sha'anin rasulaini al'awwalaini sannan si wannan bako wanda sarki ya girmama da farkon al'amari sai ya mashi magana mai taushi game da 'yan aike ɗin nan guda biyu da aka aiko ce wanda Allah ya labarin wasu mutane da aka turo nan an gane to wannan magana ta sa sai yayi tunani fagadibal maliku sai sarki ya kusata da ya ji magana to a ma shi ma kan wancan addini ne tunda an ba haka ba shi da nan ya aka yi san da su Akwai ci bayani dole sai wannan tunani-tunani suka da aka yi husata wa arada jami'a jami'an yayi nufin ma ya kashe su su duka duk manzannin guda uku kenan yan aikin annabi isa su uku ya ne duk ya halakar da su ban daya fa balaga khabaru habiban najjar sai labari ya iske ma wannan bawan Allah da ya musulunta a can farkon gari kamar yadda malamai suke cewa wasu malaman tafsir suka ce sunan shabibul najjar sai labari ya iske shi cewa ga abin da ke faruwa ga waɗannan mutane da suka yi mashi da'awa sarki ya kama su bal ma yake ya kashe su faja'a ya yasta'tifu qaumahu sai ya yazo yana neman tausayawar mutanen shi ga waɗannan mutane fi ihya'i rusul wajen rayar da manzannin nan cewa kada a kashe su shi ɗan ƙasa ne kullum ɗan ƙasa ana yin samun sauƙi wajen shi kamar wa'azi ne za ka yi in ya shafi na masu kuɗi in akwai cikin malamai ne kuɗi to malami mai kuɗi ya masu wa'azi ya yi amfani in yan sarauta ne a samu in akwai cikin malamin wannan sarauta ya yi wa'azi shi ya sanya wa'azin da dane jike yi yake da tasiri don yana cikin yan sarauta sai wa'azin kaga yi tasiri fiye da duk sauran wa'azin masu wa'azi saboda shi ma sarautar ne shi kanshi kuma malam to yanzu in mai kuɗi ya zo yana wa'azi ya kamata a rika ciyar da dukiya a rika hidda daga dala masu kuɗi ba za su saurari sosai ko sai ga suna yi saboda sun san bai bukata to irin mu ni da kai in muka jira ya talauci shi ya ishe shi yasa ake wannan kamar da kawai za a ce kenan sai ɗaiɗaikun su masu hankali za su gane a'a yana isar da sakon Allah ne yana isar da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana sauke nauyi ne ba dan kance shi yi ba amma mafi yawan su ba haka za su fahimta ba amma in mai kuɗin ne yazo yana bayani wallahi za a ɗau abin da girma a ki girmama abun saboda ai shi ma irin su ne mai kuɗi ne sai dai shi imani ya shiga zuciya yasa duk waɗanda Allah ya wadata da sarauta da dukiya da boko in dan boko shi ma ne ya masu boko sai su yi garbar abu kamar yan barnani in kana so kai masu wa'azi su ji ka yi masu wasa ba wasa zan ce ba me zan faɗi wace kama za daidai kai masu gwaninta da ƙur'ani sai su karɓi da'awa hausa ta fito irin yadda malam jafar ya masu Ta taga masu ƙur'ani sai suka ji shi na ƙur'anin malam jafar ya shanye nasu baki ɗaya sun ji yadda yake shiga ya shiga ya fita ya kewaya ya yi kaza ya yi kaza da ƙur'anin dai wannan na hannun nasu sai suka ce kai dole suka yarda da shi sai suka fi da ta tashi fiye kullum in ya zama tushe za mutane da awa ka zo da abin da suna da shi ta nuna masu kama tun naka ya manzar sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi me mutane ke takama balaga sai aka kawo qur'ani suka ji ya shanye nasu ba su yadda ba wasu su wasu sun bi in ma ba su yadda ba dole sun yadda dai ya hina su annabi isa me ake takama da shi likitanci sai suka ji shi nashi ya wuce iyaka yana raya A ƙarshen magani kenan ai shi wannan ya mutu amma an tado shi so dole su bi shi sai mai wanda Allah ya sau da rahama ya bi shi annabi Musa bokanci ake takawa da shi sai suka gana shi bokancin ya cinye na manyan bokayen duka so dole a yarda to duk irin wannan abuwan yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen da'awa shi wannan bawa Allah kun ga dan ƙasa ne tare suke sai ya yi kokari ya zo don a rayar da waɗannan mutane kamar haka Allah ta'ala kamar yau sai dai shi nashi kuma ba bokancin ba ne ba yau kwarai don a gane ka ce shi ma zo da bokanci a'a ba bokanci ba ne nashi shi mu'ujiza ce Allah ya bashi duk annabawan duk mu'ujiza ce Allah ke karfin su da su dan annabi in ya zo ana bashi mu'ujiza wanda zai gajiyar da mutane ne mu'ujiza ya ka gajiyar da wani abu da mutum yana takama da sai kai ka gajiyar da shi kuna tunanin da za a yi ko wani annabi yanzu me za a bashi manyan kuɗi saboda yanzu abin da ke takama da su yana na yau da kuma technology shi za a haɗo mashi in aka haɗo shi kenan zai shanya mutanen duk mai takama da technology sai gana shi ya shanya nashi ya rasa yama aka yi in takaman kuɗi ne gana shi ba iyaka so duk irin waɗannan abuwa haka da'awa take a gane da aka wannan bawan Allah da aka tura yake kokari su rayar da mutanen da aka fa'azzasna bi thalithin kenan sai muka karfafe su da manzo na uku ne wannan da muka faɗi a baya faqalu inna ilaikun mursalun mu dinnan yan aikin Allah ne zuwa wajen an gane sun kiraye su baki ne su ce su yan aikin Allah ne me ya kamata han mutum ko tunda nan ba su riga sun kashe su ba bane a gani ƙalu sai suka ce a halin ƙarya kenan kallo an girmama su hamman da ni guda uku yan aikin annabi isa an mutum uku sun same su amma bari ku ji amsar da suka bada ƙalu ahalin ƙarya ma antum illa basharun mithluna ai ku ba komi bane sai mutane ne kwatankwacin ji matsala su abinda suke so kada su zamo mutane su zamo mala'iku kenan me yasa ba za su imani da su ba saboda mutane ne kwatankwacin su haka su ma manzannin lokacin manzan salasa haka su ma suke faɗi mai ƙurai shawa ai mutum ne kwatankwacin amma suna zuwa kasuwanni yana kaza yana kaza to don haka ya za a yi su su abinda suke so me a aiko masu mala'ika to haka aiko masu mala'ika dan Allah za su yi shi ba magana su yi shi saboda tsoron shi za su yi. yanzu kamar sai aka turo mana aljani ya mana wa'azi ta Allah zani ga mutum dan wanka shi ya ya yi kusa da kai kuna da mutuntaka tare da to an turo ma aljani ya za a yi yadda da shi saboda tsoron shi kake to su ma haka suka shi to ai ku mutane ne misalin mu ma antum illa basharun mithluna ku mutane ne kwatankwacin mu kuma wa anzala rahmanu min shay ubangiji rama bai saukar da komi ba ma game da ku ba a ce ku so ba ku ne kuka kirkira kuka azama kanku da neman girma da daukaka in antum illa takzibun ku ba komi bane ba sai makaryata kawai karya kuke kun ga an da manzanni baki daya tunda sun karyata su sun da manzannin Allah wanda Allah ya aiko to kuna tsammani Allah zai gyare su ba zai gyare su ba karatun mu na gaba insha Allah za mu ji yadda Allah zai yi da su da kuma abubuwan da su suka aikata din na rashin imani da rashin mutunci wannan yana jawo hankalin mu din mai da awa ya jajirce ya yi ta dan Allah kada ka damu da karyata ka da za a yi ba kai ne farkon wanda aka karyata ba kada ka damu da zage-zagen ka da za a yi da cin mutunci ba kai ne farko ba in ka yi ka sauke nauyi sai ka samu ladarka in mutane sun bi abin da aka yi bukata kenan ba su bi ba ka samu ladarka yadda Allah ya tare da maka Allah ya mana muwafaka ya ba mu dacewa yana ganin ya kamata mu bashi abin da muka karanta ne Allah ya ba mu ladar ni ku kuma gida wanda ya zama kuskure ne kuma Allah ya yi mana gida dan uwa kada mu manta idan Allah ya sa mu zo kusan ƙarshe wajen mun zo wajen addu'o'i a wasu bayan Allah da duk yau dinnan suka rasu da Allah mai kokari mu sanya cikin addu'a akwai wani saurayi Shamsuddin um, Alhaji mai dawa Allah ya mai ajali shi ba cikin kankanan lokaci din da dai yana dai da ya rashin lafiya tashi to amma dai yanzu a ce da sauki to amma dai Allah ya mai shi ajali ya ɗauki ran shi sai kuma matar wani ba mu Allah wani ba mu Allah mai kokarin taimakon addini Alhaji Hamisu su da yawa za su san shi shi ma a yau din nan matar shi Allah ya mata ajali dukkan suna fata Allah ya yafe masu da sauran yan uwa musulmai waɗanda ba mu sani ba ko ko ba mu ji ba dukkan su muna fata Allah ya masu gafara Allah ya masu rahama ya masu jin gai mu kuma yin ajalin ya zo Allah ya ba mu cika da imani daga kamar yan kwamitin taimakon taimakon adashin gata za su yi bayani ba da ga su bayani ko ko masu tambaya da ita nan ko ko su yi bayani sannan sai mu gida ko akwai lokaci bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة kuma a madadin shugaban akan masallaci a da a mun san cewa lokacin da wani abin ya kama wani masallaci ko masamaki da shi gudunmuwa daga hannun yan uwa musulmi domin taimaka ma wannan bayan Allah da kuma yana kai tun daga lokacin da abin ya kama ɗaya ga wata kenan har zuwa kusan sha biyar ɗin shi a wannan kwamiti sun yarda Allah samu ikon tara kuɗi dubu arba'in da biyu ɗari bakwai da saba'in wanda kuma an yi amfani da su wajen a da ainihin waɗannan kudade da mutane 21 da insha Allah abin da rima tarar 770 da kuma sauran fara'in samun jiya sai kuma zuwa dama wani kuma zai ci gaba da sauran da mu zuwa ƙarshen wani watan domin sake samun dama ta tabbatar da wannan kudade ga wasu al'umma kuma ko ka ta kuma yadda dai bayanin aikin ka kuma yadda dai bayanin muna fata Allah mu yi saka da kai da duk wanda taimaka kuma sai muna fata kuma za ci gaba taimakawa sai da Allah Allah ya samu da shi Allah shi taimaka Allah ya saka da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa barakatuh to kun ji wannan yan kwamiti sun samu kuɗi ya kai dubu arba'in da wani abu sun kwana sha biyar muna fata Allah ya saka musu da alkhairi ko kuma al'umma da muke ba da wannan adashi Allah ya karba maku shi kuma Allah ya sa a kwashe shi da girman lada mun yi imani Allah zai ba da ninkin ba ninkin na wannan abin da aka bada Allah ya karba ya sa ya zama su da tsira mu baki da Allah ya saka musu da alheri su kuma wadanda aka ba din Allah ya yaye musu abin da suke ciki su Allah ya sa ya zama wani lokaci su ne za su bada daga za mu karanta wasu tambaya ɗaya da biyu. a ah, mai tambaya ke cewa malam wani wani ilimi ne ya fi muhimmanci tsakanin ilimin namiji da mace a addinin musulunci domin yau tambaya ilimin namiji da ilimin mace da ilimin namiji da ilimin mace duk mai amfani ne kowane kuma babu wani wanda aka ce na shi da amfani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu tarin ilimi wajen Aisha Aisha mace ce kuma aka samu wajen su sahabbai din maza cikin waɗanda suke manya-manyan da suke yin kowa har hadisai ai akwai mata akwai maza ciki kuma kenan duk abin da ya yi kowa zai iya cewa ya yi kuma ya ba da gudun wanda ya ke so da haka na kowa yana da mahimmanci a ciki da haka innal musulmi da wal ce Allah ya ce wal mu'mini da wal mu'minat haka ya tafi baki daya da da mata duk abu ɗaya ne baki daya kowa in ya jajirce dai abin da ake so an samu natija da ake so dan wannan tambayar wallahu alam wal Allah saboda kila yayi mai tambaya yayi tambaya ne ko saboda wasu da suke daukar ‘ya'ya mata su ba a bari su ilimi wai saboda wani gida za su kai. Don wani gida suka ce wa ya asasa su ba kai ba, tana wani gidan ba ta taimakon ka, ba ta yi tausaya mai ƙannanta ko yayyanta ko yayyanta ko danginta za ka samu tana irin waɗannan abuwa irin masu wannan aidiya ɗin kuskure ne yadda za ka yi mamace yi ma ɗanka miji haka kowa ka jajirce ka yi mashi Allah kaɗai ya san wanda in tunani kake wani zai jin kai gare ka wallahi ƙyalla macen mata ne da yawa matan sun fi tausayi ba ci ne duka ba da yawa sun fi tausayi na taɓa yin wannan bayani ba sani wannan adami ko kuma wajen karatun mu da muke na juma'a cewa shi namiji farko kaddara yanzu ya gama ya gama karatu ya samu aiki tunanin shi na farko da zai fara yi ya zai ya mallaki gida ya zai ya mallaka ya samu ya aure sannan ya samu ya auren yaya za a yi cefanen yau da kullum duk haka zai ta kora ka cefanen yau da kullum kuma daga sannan haihuwa za ta biyo baya yaya zai hidimar 'ya'yan haihuwa yaya ɗaukar ɗawainiyarsu yaya zai so ma matar shi eh, irin tatabbar da ta fi kowace tsada yaya duk tunanin mazai kenan mafi yawa amma ita wannan wannan tunanin ba shine ba tunaninta me za ta yi ta sauƙaƙa ma babanta me za ta yi ta tausaya ma innarta me za ta yi ta ji ɗan wata za ta yi aure ta lalubo ta ɗan ta ɗan ba da gudunmuwa me za ta yi ne mafi yawa tunanin 'ya'ya mata tana gidan mijinta talaka a da azumin nan za ka samu ta ɗan cimimita ta wata ta yi surfan wata wankan wata wani aikin wahalar ta yi kokari ka ga ta samu ɗan kofin sukari ta siya ta aika ma iyayenta wani mijin in sakarai ne kowanne taimakon bai iya ba matan nashi tun maza wasu mahugunta ne wallahi ina ga wasu ku san maza ba saboda in kun fahimci namiji wani lokaci mugu ne bi da tausayi matar ka ce tare kuke da ita karkashin ka take yana da damar da sai abin da zai kyautata mata ta kyautata mai iyayenta ko yan uwanta ya ke. kuma ya san iyayen suna cikin hali wasu to wani shi itan ma bai mawa shi kawai kanshi shi kadai Wannan da yawa haka maza suke yan uwa ni ma ɗaya ne daga cikin mazan amma na san ɗabi'ar mazan ne Su dan me za mu gyara kuma dan me ba za mu gyara ba kai kuma dan me za mu ɗauka mace ba ta da muhimmanci a nan wurin wallahi ina faɗin wannan abubuwan mafi yawa matan sun fi tausayi akwai maza masu tausayi ba na ce babu ba akwai masu tausayi amma wallahi mata ginshiƙai ne kuma banda wannan kalli wata rahama Allah duk wanda ya kyautata tarbiyyar 'ya'ya mata da Allah ya bashi za su zamo katanga gare shi daga wuta ranar lahira kaji an ce ɗa shi da namiji ne Allah ban zara ce aw waladin salihun ya da ulahu duk da dai walad yana iya daukar bin ko wanda ɗaya in ka samu zai yi ne mai mai abu fata kai amma shi wannan hakan giya ce gare ka daga wuta saboda haka wallahi dukkan su tun ɗaya ne in aka yi sa'a dukkan su so yan uwa kada mu sake mu rika daukan mata ba su da wani kima iyaye in za su ba su karatu su ce akwai bambanci shi zai ba ɗa namiji ya ba shi makaranta ta sosai saboda ai shi ne zai gaji gida ita ko wannan sai ya kai ta ayi haga makaranta kawai ordinary makaranta wadda ba ko ba irin dai bai da kanta ta tafi kawai gidan mijinta za ta tafi ta yi kuskure malamai na cikin arrijalu an nisa'u ka shaka'i ko rija su mazaje da ai mataye da kake shakki kan mazaje ne da ta suke qur'ani ma haka yake ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ta dukkan su an kawo su namiji mace namiji mace namiji mace kuma aka tare da musu rahama da gafara mai girma sai yan uwa wajen wannan matsala dukkan su ba wani na wani wanda ya fi amfani duk kowane mai amfani ne in an tsaya a yin yadda ya kamata masu da su tsaya su bada yadda ya dace wallahu ta'ala ala sai ke cewa malam Allah ya turo mata a cikin annabawa wani ya ce maryam ma annabi ya ce haka ne malam ina son ƙarin bayani akan wannan sosai saboda fahimta yan uwa masu fahimta sosai sai ka je wajen malamai a makaranta za dai a yi a takaici maryam ba annabiya ba ce ba to ne maryam annabiya ce misali to kenan kudan zuma ma annabi ne tunda kila zai a ai an yi mata wahayi ko da sauran irin waɗanda Allah ya ce masa yayi wahayi zuwa ga ko ila ummi Musa ita ba so babu annabiya mace an gane Allah bai bada annabtaka ba ga wata daga cikin mata baki ɗaya so babu mace annabiya me ma farkon tafiyar sai me a kafin na ji ce annabiya sai wani magana ta farko ce suna cewa wai ai dan mahaifa Maryam annabawan nan mahaifi eh can farko dan ne wata kada da ne Thank ya turo mata cikin annaba sai ce wani ya ce wani ya ce maryam ba to almuhim da haka dai yanzu ba ta cikin annabawa ba kuma ba a turo wata annabi wata annabi mace ba babu annabi ya mace an gane sannan kuma sayyidatu maryam ba annabi ya bace ba in ka kaji an ce Allah yayi wahayi zuwa kaza zuwa kaza ba ana ne an yi mashi wahayi bane haka malamai suna cewa wahayi ilham an mashi ilhama ne kamar kudan zuwa ai ba wahayi ba ne an turo an mai ilhama din ya ga abin da zai yanda zai ga da gidajen shi da sauran kaza da kaza to haka sauran abubuwa ne haka kamar ummin Musa ita ma haka da sauran irin su so wannan ba annabawa bane ba wallahu ta'ala a'lam wa alaikum salam wai malam game da sallah ashan malam mata ke zuwa malam yanzu sallah ashan malam sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kafin dama dama ta yi sallah asha saboda su ana gudun samun matsala haka mala ko wasu mala idan suka yi ta sai sallah asha wasu ba ma sallar su yi wa za su wasu ma wasa su yi kuma su ai ta magana kuma ai ta magana kuma a masallacin kuma ba a ji mala to maza ba su magana a can waje ba a ji sosai idan aka shiga cikin masallacin mala su mata wani duk mala za su malam su wannan yin magana su bai hana a ce ba za su je ba ai musa hadisi ya kuma ga ce kada ku hana mata zuwa masallaci ko kada ku hana baiwa Allah za zuwa masallaci mace ce za ta masallaci kake ce ba ke zuwa ba kai saba sai da in kai na wannan sabin da ya yi dabara ga matar shi dan ta daina zuwa amma shi ma bai ana ba so bai ba a hana su zuwa masallaci ya halatta su je amma kawai in ce sallah a kuriya ɗakin ta yaƙi amma kuma manza ya ce kan ku hana su so in ce a kuriya ɗakin ta yayi sai dai kawai me za ka yi ka magance abin sai kai kokari in za ta fita da mana ba shi ke nan kuma sai ka nuna wata an je ba a su sallah ki gaba da nasihohi da nuni sai ka ga an samu nasara

da ai sun ji abin da na ce to wannan abubuwan da yan jaye jaye ba su ne ba kawai misali kabi abin da shari'a ta ce kowane ilimin shari'a wata kare amfani na macen da na namiji duk da kowane an haɗe ne ke. Ko kowane abin da ake so ne a ji sauran Allah ya aiki mal ilmu illa bi, ba ko bi bane ilimi sai aiki in mace ta hida namiji aiki da ilimi to ilimin ta yayi amfani kenan kamar yadda in ɗan namiji ya yi macen aiki da shi ilimi shi ma nashi ya yi na macen wallahi ba alam to yanzu ne za a ce da yin macen a hawa a ce ba insha Allah Allah ya bada da Allah cikin Allah ka sa wa da fuskar sa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله علمنا ما يلاك مسكر الله كمسك عفاف لا اساس يموت لا يمس الله كافر اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا اللهم اغفر لي ذنبي موت المسلمين الذي يشهد لك بالوحدانيه ولرسولك بالرساله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Аллилуйя.